Irimiya Sura arba'in da takwas Saƙo game da mawaf. Game da Mawaf Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Kaito ga Nebo, gama za ta lalace, Kiryatayim za su kunyata a kuma kame ta, katangar za ta sha kunya ta kuma wargaje, ba za a ƙara yabi mawaf ba a Heshbon Mutane za su shirya mata maƙarƙashiya, Zo, mu tafi mu kawo ƙarshe ga wannan al'umma, ke kuma, ya Madmen, za ki shiru, takobi zai fafare ki, saurari kuka daga Horonayim, kukan risbewa mai girma da hallaka, za a karye Mowab, ƙanananta za su yi kuka, sun haura hanya zuwa Luhit, suna kuka mai zafi da suke tafiya. a hanyar da za tă gangara zuwa Horonayim, suna kuka a kan hallakar da aka ji, Ku gudu, ku gudu don tsirar da ranku, ku zama kamar kurmi a hamada, da yake kun dogara ga ayyukanku da arzikinku, kuma za a kwashe ku bayi, Kemosh zai tafi bauta tare da firistocinsa da farawansa mai halakarwa zai aukarwa wa kowane gari, kuma ba wani garin da zai kubuta. kwari zai lalace, tudu kuma ya hallaka, domin Ubangiji ya faɗa, Ku sa gishiri a kan Mowab, gama za ta zama kango, garuruwanta za su zama kufai, ba mazauna a cikinsu. La'ananne ne shi wanda yake sake yin aikin Ubangiji, la'ananne ne wanda ya janye takobinsa daga zub da jini. Mawab ta kasance cikin kwanciyar rai tun ƙuruciyarta, kamar ruwan inabin da aka bari lis, ba a juya daga tulu zuwa wani tulu ba, ba ta tafi bauta ba, saboda haka tana da ɗanɗanonta kuma ƙanshinta bai canja ba, kwanaki suna zuwa, in ji Ubangiji, sa'ad da zan aika da mutanen da za su tuntsurar da tuluna, su kuma zubar da ita waje, za su bar tulunan ba kome a ciki, su kuma farfashe tulunanta, sa'an nan Mowab za ta ji kunyar Kemosh. yadda gidan Isra'ila ya ji kunya sa'ad da suka dogara ga Betel, yaya za ku ce, Mu jarumawa ne, mutane masu ƙarfi a yaƙi? Mawab za ta hallaka a kuma kai wa garuruwanta hari, samarinta kyawawa za su gangara cikin mayanka, in ji sarki wanda sunansa Ubangiji Maɗaukaki ne. Faɗuwar Mawab ta yi kusa, bala'inta zai auku nan da nan, yi kuka saboda ita dukanku mazaunan kewayenta. waɗanda suka san shahararta, ku ce, Dubi yadda sandan sarauta mai iko ya karye, dubi yadda sanda mai daraja ya karye, sauko daga darajarku, ku zauna a busasshiyar ƙasa, ya mazaunan Diyar Dibon, Gashi mai hallaka Mawab zai haura a kanku, zai kuma lalace biranen masu kagarai, ku tsaya a bakin hanya ku duba, ku da kuke zama a Arowar. Ku tambayi mutumin da yake gudu da macen da take tserewa, tambaye su, Me ya faru? An kunyata Mowab, gama ta wargaje; ku yi kuka ku kuma ta da murya, ku yi shela kusa da Arnon cewa an hallaka Mowab, hukunci ya zo wa tudu, zuwa Holon, Yahza da Mefa'at, zuwa Dibon, Nebo da Bet Dibiliyatim, zuwa Kiriyatayim. Bet Gamul da Bet Mayon, zuwa Kiriyat da Bozra, zuwa dukkan garuruwan Mawab nesa da kusa. An karye ƙahon Mawab, an karye hannunta, in ji Ubangiji. Ku bugar da ita domin ta tayar wa Ubangiji; bari Mawab ta yi ta birgima a cikin amanta, bari ta zama abin dariya, Isra'ila ma bai zama abin dariya a gare ki ba? ba a kama shi cikin ɓarayi, har kaɗa kai na ba'a kike yi a duka sa'ad da kike magana game da shi? Ku bar garuruwanku, ku zauna a cikin duwatsu, ku da kuke zama a Mowab, ku zama kamar kuciyar da take sheƙarta a bakin kogo. Mun ji labarin girman kan Mowab, mun ji alfarmar girman kanta da kumburinta, girman kanta da fahariyarta da renin zuciyarta. Na san alfarmanta, amma a banza ne, in ji Ubangiji, kuma taƙamarta ba ya cimma kome, saboda haka zan yi kuka a kan Mawaf, gama dukan Mawaf zan yi kuka, zan yi gurnani don mutanen Kir Hareset, zan yi kuka saboda kai, yadda Yazir ya yi kuka, ya kuringar Sibma, rassanki sun kai har teku, sun kai har tekun Yazer. mai hallakarwa ya fāɗo a kan ’ya'yan itatuwanku da kuma inabinku da suka nuna, farin ciki da murna su ɓace daga lambunan itatuwa da kuma gonakin Mawaf, na dakatar da malalar ruwan inabi daga wurin matsi, ba wanda zai matse su da ihun farin ciki, ko da yake akwai sowa, sowar ba ta farin ciki ba ce, muryar kukansu na tashi daga Heshbon zuwa Eliyale da Yahza, daga Zowar har zuwa Horonayim da Eglat Shelishiya, gama har ruwan Nimrim ma sun bushe; a Mowab zan kawo ƙarshen waɗanda suke miƙa hadayu a masujadan kan tudu suna kuma ƙone turare ga allolinsu, in ji Ubangiji, saboda haka zuciyata na makoki don Mowab kamar busa, tana makoki kamar busa saboda mutanen Kir Hareset, arzikin da suka samu ta ƙare, an aske kowane kai, aka kuma yanke kowane gemu, aka kuma sa wa kowane kwankwaso rigar makoki, a kan dukan rufi a mawaf. da kuma a dandalin jama'a, babu wani abu sai kuka, gama na karya mawaf. kamar tulun da babu mai so, in ji Ubangiji, duba yadda aka ragagazar da ita. Duba yadda suke kuka, duba yadda Mowab ta juya bayanta da kunya; Mowab ta zama abin ba'a, abin tsoro ga dukan waɗanda suke kewaye da ita, Ga abin da Ubangiji yana cewa, Ga shi, gaggafa tana firiya zuwa ƙasa, tana shimfiɗa fikafikanta a kan Mowab; za a ci kiriyot a kuma kame kagarai, a wannan rana zukatan jarumawan Mowab za su zama kamar zuciyar macen da take naƙuda. Za a hallakar da Mowab a matsayin al'umma, domin ta tayar wa Ubangiji; razana da rami da tarko suna jiranku, ya mutanen Mowab, in ji Ubangiji, duk wanda ya gudu daga razana zai fada cikin rami, duk wanda ya haura daga rami zai fada cikin tarko, gama zan kawo wa Mowab shekarar hukuncinta, in ji Ubangiji. A ƙarƙashin Heshbon masu gudun hijira suna tsaye ba mai taimako, gama wuta ta mutu daga Heshbon, harshen wuta daga tsakiyar Sihon ta ƙone goshin Mowab, ƙoƙon kai na ’yan tayarwa masu surutu, Kai canki, ya Mowab, mutanen Keshmosh sun hallaka, an kai ’ya'yanki maza ɗaurin talala, ’ya'yanki mata zaman bauta. Duk da haka zan maido da wadatar Mowab a kwanaki masu zuwa, in ji Ubangiji, a nan hukuncin Mowab ya ƙare.